Ya, baka da labarin me ke faruwa ne? Yanzu na na samu labari wallahi budurarka ta mutu. Wace? Zara mana. Zara, dan na da dan kwal uba nake. Idan na da ba ba suna na Nuru MD shugaba. Billahi lazi yana je gidansu idan na da dan kwal uba nake. Me zaka yi a gidansu? Wallahi da gado na zan karbo. Yarinyar ta mutu kace zaka je karban gado. Allah yana jina na karbo raban gado na. Saboda baka da hankali. Mahaukaci kai da mahaukaci. Je ka. Je ka. Baka da hankali. Je ka. wayo zara wayo zara wayo ah, ba shugaba na zuwa ka eh na zuwa na kana wallahi budura ta ce zara ta mutu kuma wallahi zan je gidan sun karɓo da gado na bangaro kuma eh, gidan wa gidan su zara zan shiga nan zan karɓo da gado na bangaro ah, eh ko ka so rabon ko ka so na jaki ba wallahi gudu na bugu a nan ba da mu ba da nan bai hankali ba wai sa gidan matansa kai ba ba kyalai shi ya dawo ya je an so ya bamu kasan mu inda ake buhari ya nan da mu ba ku kuma ka da ba ba a kai ka sa kai ka sa da ku Assalamu alaikum baba. Kai me faru? Ya wurin gura biya da baba. Kai kanka da dame mu da kuka ne ba. Allah ya kanta baba. Ko kai shiru mana. Wai shi wannan wai wallahi ni da ne ba kuma wallahi da ban gane da za a bani kai a gidan uwar waye mu da muke yayin ta ma ba mu yi magana gado ba kai dan gidan uwar waye da za a bani wallahi ya ba da ban gane wallahi ban gado ko baban da bai tashi raba gado ba kai kai <laughs> baban da dan abin za malam sai babanta waye babanta babanta ne a to babanta ni kuma ni kuma zan aure ta ne kai ni wallahi sai an bar na gado ko sa wanda za a dauko mishi gadon nan dauko eh, mishi gadon dauko mishi gadon billahi ladhi ni na hakura ba na so na hakura ni fa ni dan cire fa na hakura fa kai ka ce ka hakura eh, ni na hakura ba sai mun baka ka ce Ah, gaba. Gaba. ina nan ba eh? eh. Eh. na kasan ku eh da ba mun ga zan ba ku